Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna tare da wani fasihin mawaki ne amma kuma yana da larura ta rashin gani wanda hakan bata sa ya kare ko kuma ya kasa yin abin da ya sa a gaba ba. Wato wanda muke tare da shi shine za ku ji a bakinsa da kansa domin kuwa waka a bakin mai ita tafi daɗi. Saboda haka kafin mu je gare shi ku ɗan ji somin taɓi daga cikin waƙoƙinsa. nake a ce na zama soja baban ne. Malam ya Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A to da wa muke tare mai sauraro zai sanya san wane ne? A suna na Yahaya Usman amma hmm. an fi sani na da Malam Yahaya Makaho. To Malam Yahaya me yasa ake cewa Malam Yahaya Makaho? Eh ana ce mun haka ne sakamakon ah, rashin gani hmm. da nake dauke da nake fama da shi mm. a sanadiyar wani ciwo da ake ce ma bakon dore wasu kuma sukan ce ma ciwon kyanda mm. wanda shi ya sa na kasance daga cikin mutane masu lalurar rashin gani tun shi ne ake mai inkiya da malam Yahaya Mukawa eh tun kana shekara nawa wannan abin faru ina dan shekara shida eh wannan abin ya faru. Menene takaitaccen tarihinka? To alhamdulillah na farko dai takaitaccen tarihi na ni an haife ni a karamar hukumar Giwa 1983 kuma nan na tashi na fara karatun allona a garin da aka haife ni daga misali na je kaya Mm-hmm. da kuma je fasika duk da makarantar allo kasancewar wancan lokacin na baya da ya wuce a abubuwa na ilimin zamani babu su ba su da karfi ba a ba su muhimmanci sosai kamar mm-hmm. yadda ake ba su yanzu musamman a karkara mm-hmm. so sai ban samu damar yin karatun zamani ba amma cikin suncin ubangiji a lokacin duk da rashin gani na na jaraba sana'o'i daban-daban na yi sana'ar sai da rake na yi sana'ar sai da kwai na yi sana'ar sai da ice na yi sana'ar a tura baru haka nan za a haƙi ƙasa a bayan gari a buga bulo ko in je kwasu eh, eh, icce da baro hmm. wannan duk hanyoyin da na dinga bi kenan a lokacin ina samun abin da zan gudanar da rayuwa to a lokacin za a ce baka gani kuma kana iya tura baro da sauransu yaya abin ya faru eh to ka san da yake kusan ba ni kaɗai ba dan mutum ya samu matsalar rashin gani in dai a anguwar da yake ce to babu wani abu da zai iya gagarar shi za ka ga ana cewa makaho yana hawa keke yana hawa mashin Mm. da wasu karambani iri-iri mm. inda aka haife ka kaga duk wani kwari da wani lungu da wani dangare ka riga ka san shi don haka babu inda ba za ka iya yin komai kai tsaye ba mm. to don haka wannan wannan ne ya bani damar yin duk wasu abubuwa da na iya gudanarwa a garin da aka haife ni To ka ce min ah, karatun allo ka faro karatun allo. Ah, sai muna tsammanin kuma mu ji cewa ga Malam Alaramma kuma to aina kuma ka samu <laughs> basirar rera waƙoƙi. Na'am, to wato kasan tsawon lokaci a mu abin da muke ɗauka dan mutum ya samu lalurar rashin gani mm. to shi kenan babu abin da zai iya taɓukawa a rayuwar shi bayan bara a lokacin da na shigo garin kaduna da sunan bara na shigo kaduna mm. amma tun da na riga na saba da sana'o'i daban-daban kuma ina mu'amala a cikin 'yan uwana mm. kasancewa na mabaraci sai na ji rayuwata ta zama wata iri kamar ba rayuwa nake kamar yadda kowa ke rayuwa ba don haka a ƙoƙarina na in nemi sana'ar da zan yi da na zo kaduna ne bara aka ban shawara na je lagos na bara kudin da na samu daga legas sai na siyo kayan wuta tv tv da kuma rediyo haka manya manya mm. don in na zo na sai da su in kara kuma an dauko wasu ya zama sana'a mm. sai aka cinye bashi wasu kudaden sai shigo wasu da rabi rabi wasu kuma sai dai na haƙura amma kuma duk da hakan sai na kasa haƙura da cewar ba zan ci gaba da yin sana'ar bara ba eh. sai na samu wani mawaki na shawarci shi ga abin da nake so ni ba zan iya dogara da bara ba ina so min shawara eh. a lokacin sai bani shawarar yanda ake shiga studio da yanda ake yin komai duk da ban shawarar na gane amma sai na je studio na gane cewa ai shawarar da ban ma duk ban fahimci maganganun da yake gaya man ba <laughs> eh. ina zuwa a studio aka fara ce yanzu wanda baya gani ya zo a bata mana lokaci dai a bashi ranar da ba ayyuka mutane suke ta tijara haka she lokacin sakatariyar gurin hadiza eh. ta ce a'a a bashi dama a bashi minti talatin in ba zai iya ba sai a ce sai a fitar da shi a bashi wani lokaci to cikin eh. hukuncin ubangiji a lokacin da aka ɗiban ma a gwada na a gani sai kuma Allah ya taimake ni a ga cewa zan iya yin abin da ya kamata sai aka bani dama lokacin ne ma mataimakin shugaban kasa na wannan lokacin waka a Atiku Abubakar eh. wannan shi ne farko da na shiga sana'ar waka zaka iya tuna baitin da ka rera ko guda ɗaya daga ciki <laughs> zan iya tuna insha Allah zan so in ji a mm, Atiku za mu zaɓa don warzo shugaban ƙasa insha Allah Atiku taka kowa kai mai mulki an gaida shugabana. ko tashi yan arewa mai zaɓe shi a teku shugabana. Domin ya zo ya gyara Najeriya shi ya kau da barna. A teku babu shaku. Har abada a teku mu muna nan bayan sa. Ta sa lokacin ban fahimci ka'idojin waka da ake magana a kai ba. Eh kamar me da me. haka nan da kamar misali kafiya yadda in ka fara waka in ka fara baiti da ba mm. ana so ka sauka da ba in ka in ka fara da na ana so ka sauka da na lokacin ni duk ban fahimci wannan ba oh, kuma duk an mun bayani amma na kasa gane ba oh wato irin kafiya da dango din nan yawa kafiya da so sai daga bayan na shiga harkar na gane abin da ake nufi da ni ko baitin ma ba wanda ya ta ne ba nan zan yi biyu can gaba yi uku haka ne dinga yi dango nan biyu na uku sauka can kuma na uku na hudu sauka sai daga na shiga harkar sai na gane duk bayanin da malamin can ya fara man da farko ga abin da yake nufi. Kafin mu tsinduma cikin maganan wakan nan dai sosai da sosai. Yahaya menene wahalar misali yadda ka taso ka ce ana maka inkiya da cewa Yahaya makaho. Shin menene babban kalubalen tasowa da bukata ta musamman a cikin al'ummar Hausawa? Wato kalubale na farko shine a ah, karancin kulawa. abin da nake nufi da karancin kulawa mu al'ummar hausawa mm. idan mutum ya riga ya samu na kasa duk abin da zai yi na jarinta ko bazinta mm. ko an yadda abin da ya dinnan ya yi to shi wanda ya abin a wulakance yake eh. don haka ba zai ci gajiyar ba lalle ba ne ya ci gajiyar wannan bajintar da yake da ita mm. ko da mutane fa sun yadda da iyawar shi sun yadda da ya cancanta to ba lalle ba ne ya amfana da wannan cancantar ko bajintar da ya nuna a zahiri Mm. don haka a kodawane lokaci ana mashi kallon mutum kasashe mm. a kodawane lokaci ana kusan kamar a cire shi daga tsarin al'umma domin tsare-tsare da yawa da za a yi ka ji an ce an fitar da na akwai nasuwa na marasa gani mm. da kaza kaza to ko kuma misali marasa kafa ko kuma dai masu na kasa to duk a hakan kuma za ka ga duk abin da za a yi maku za a yi maku shi a wulakance ma'ana akwai bambanci maimakon yanda yanda muke kamar yanda kowa yake yanda Allah halicce mu haka ya halicci kowa yanda kuma in ka saba ma Allah hukuncin da zai yi ma mai gani haka kai ma da baka gani ko baka da hmm. kafa ko baka da yatsu in ka saba ma Allah irin hukuncin da za a yi ma mai kafa ko mai ido kai ma irin shi za a maka ah. irin hukuncin da za a yi maka kai mara gani ko mara kafa haka za a yi maka kai mai lafiya maimakon yanda duk daga cikin mu wanda ya zalunci Allah zai kama shi da laifin zalunci da yayi to duk abin da ya taso wanda yake na ƙasa ne na al'umma ne hmm. ya kamata a kalle mu a matsayin mutanen 'yan ƙasa a kuma kyautata mana daidai da yanda ya kamata a kyautata ma kowa to mu a tsarin mu na al'umma musamman hausawa ba haka al'amarin yake ba komai namu akwai bambanci komai namu akwai nuna wariyar cewa kai ne na kasa ne kawai eh. wannan shine babban kalubale inda a ce ɗari bisa ɗari muna samun kulawan da ya kamata to za ma mu dinga mantawa da cewar mu muna da lalura da a ce muna samun kula kamar yadda kasashen makwabta muke jin tarihin yadda nakasassun su suke samun kulawa da hmm. haka muke samun wallahi na san zamu ma mantawa da cewar muna da nakasa to ba ma samun haka hmm. mu nan anan anan kasar fa ka samu kasa za ka yi aure za ka ga cewar kai a sukan da za a maka ba za a cire kama daga sahun mutane ne gaba ɗaya kawai mm. Mm. saboda kana so ka auri mace musamman mai lafiya ce to kai yanzu ka yi aure ni yanzu na yi aure ina da yara guda biyu da Usmanu da Sa'adatu kana da takwarana to ka tana gani koko ita ma tana da bukata ta musamman a mata na lafiyar ta ka ce mako mai zuwa ni da masu sauraro za mu sha labarin soyayyar ka <laughs> a lalle ba ko kaɗan ba <laughs> to alhamdulillah ai za mu sha labarin da ta kwashe na har ma na zo eh, yanda aka yanda aka ka kasa masu gani wanda suke gaba su da bukata ta musamman din na kuma yi gwagwarmaya yanda ya kamata wajen ganin na yake su kuma na nasara mai sauraro a nan za mu tsaya da hiranmu da Malam Yahya Usman wanda yake da larura ta rashin gani amma kuma shahararren mawaki ne a jihar Kaduna a Najeriya wanda kuma makon mai zuwan za mu dora daga inda muka tsaya. A madadin Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi. Da shi kan shi Malam Yahaya sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.